a suicide bomber. He's on suicide mission. Terrible one. Oh, God did not allow it. Thank you. We have uh, been able to demobilize deadly explosives that will send a lot of people to their untimely death. What we saw, five RPG warhead. We have uh, two mortar. Then we have management we've be able to neutralize his intentions. kwamishinan 'yan sandan jihar gombe kenan abdullahi kudu a sa'ilin da yake bayani wa 'yan jarida a ofishinsa game da batun wani yunkuri da wani dan kunar bakin wake ya yi da bai samu nasara ba a maimakon hakan shi rasa ransa a bayan da matasa suka kama shi aka kona shi a sa'ilin da ya kokarin da bom a tashar motar gombe line a jiya talata kwamishinan ya ce wannan dan kunar bakin wake ne wanda ke da mummunar nufi amma Allah bai bashi nasarar aiwatar da mummunar manufar tasa ba mun gano wasu munanan ababaɗe wanda zai kashe mutane ba tare da sun shirya ba ababaɗen sun haɗa masu fat guda biyar da sauran waɗansu ababaɗen guda biyu da kuma silinda guda biyu da abin da ake tada bama bamai sabili da haka mun gode wa Allah tare da goyon bayan masu aikin tsaro na gari mun shawo kan mummunar nufin ɗan ƙunar bakin waken har ila yau dai na ji ta bakin wani mutum da ya ga faruwar wannan abu a kan idansa. da irin fambulas din nan wallahi zai shiga kasar kusa da gombe layin kuma du ma'ana masu yanzu haka har an kashe shi a samun tari yanzu an kona shi yana ci da wuta yanzu haka magana da yake gaya maka. a daidai kofar tashan gombe layin din. eh daidai yanzu haka ga wuta yana ci ga polis da kowa da ya kone yanzu mutumin yana kan ba yanzu yana kone. an ga wani abu ne wanda yake ya sa har jama'a suka yi aikata wani abu ya kama shi da abun a hannu yan sanda ma suna wajen eh, ga yan sanda ba bawai da tawaga sa gaba daya wajen wajen yan sanda wajen mota goma sha bakwai hare-haren konar bakin wake a jihohin bauchi da kuma gombe ya fara kunno kai a wannan lokaci abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya